واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ƙasas. a jiya mun kwana ƙarshen aya ta hamsin faɗin allah maɗaukacin sarki qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa ka ce wa kafirai waɗanda suka ce ba za su yi imani da alkur'ani ba Allah yace to ku ku zo da wani littafi mafi zama shiriya ga bayi akan alkur'ani da attaura ni zan bi littafin in kun zo da shi in dai abin da kuke kai gaskiya ne mun fahimta ko ma'ana idan har akwai wani abu da kuke ganin ya tsara alkur'ani a wajenku har kuna ganin ya tsara attaura a wajen ku yahudawa Allah yake to ku zo da wani littafi wadda shiriyar da yake dauke da shi ya fi shiriyar da alkur'ani da attaura suke dauke da shi Allah yake ni na yi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan littafin in dai abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya ce fa in lam yastajibu laka idan basu amsa maka ba ma'ana basu zo da wani littafi daga wajen Allah wanda yake ɗauke da shari'a ba fa'alam annama yattabi'una hawa'ahum Allah ya ce to ka sani suna bin soye-soyen zuciyarsu ne ma'ana abinda zuciyarsu ta raya musu shi suke bi wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah Allah yace kuma babu wanda yafi bata babu wanda yafi ratsewa daga kan hanya kamar wanda yake bin abinda zuciyarsa ta raya mishi ba tare da shari'a daga Allah ba iya abinda mutum zai bi ya samu tsira a nan rayuwar duniya ya samu tsira a ranar gobe kiyama shine ya bi abinda Allah yayi wahayi zuwa gare shi inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah bai datar da mutanen da suke azzalumai wanda suka yi fada da addinin Allah suka yi fada da wahayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau za mu tashi a farkon aya ta 51 Allah ya mana jagoranci ya samu dace to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله يسي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أي ولقد فصلنا لهم القول بينا لهم القول الله يسي حقيقة mun yi bayani wa mutane dalla-dalla game da sha'anin addini mun ma mutane bayani filla-filla akan abin da ya shafi shari'ar Allah Allah ce kun yatadhakkarun mun yi musu wannan bayani ne Allah ce domin su shiryu babu abin da Allah bai fayyace wa bayi na shiriya a cikin alkur'ani ba babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fayyace wa bayi na shiriya a cikin sunnoninsa ba jama'a mun fahimta Allah yace wala qad fassalna lakum alqawla wassalna lakum alqawla la'allakum yatadhakkarun Allah yace mun fayyace bayani daki daki wa bayi Allah yace domin su wa'astu duk abinda zai zama wa'azi wa mutum Allah sai da ya mishi wa'azi da shi a cikin alqur'ani duk abinda zai zama wa'azi ga mutum abinda zai zama nusarwa ga mutum abinda zai zama shiriya ga mutum wallahi sai da Allah ya yi ma bayi bayaninsa a cikin alkur'ani ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في linnasi القرآن kulli من كل مثل الله يتي أي من يبياني filla فلا a cikin wannan alkur'ani ga mutane baki ɗaya in ji Allah Allah ya ce duk abin da zai zan musu shirya Allah ya ce sai da muka musu kwatancen wannan abun a cikin alkur'ani ƴan kwa mun fahimta wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin Allah ya ce mun fayyace bayani daki daki ga mutane a cikin wannan alkur'ani duk abin da rayuwar mutum abin da rayuwar mutum take bukata ta samu shiriya daga gare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da bayi akan wannan abin a cikin littafin alkur'ani alkur'ani ya zo da bayani akan shiriya da Allah ya aiko da kuma misali da Allah ya buga akan wanda ya rike Allah da wadda ya rike wani Allah jama'a mun fahimta alqur'ani yayi bayani akan rayuwa ɗungurungun idan kai mugu ne sai da Allah ya buga misali a cikin alkur'ani a game da sha'anin mugaye yaya suke rayuwa yaya makomansu suke kasancewa idan kai mai kyauta ne sai da Allah ya buga misali a cikin alkur'ani akan masu kyauta yaya rayuwarsu take yaya makomarsu take karewa idan kai marowaci ne sai da Allah ya buga misali a cikin alkur'ani game da marowata yaya rayuwarsu take yaya rayuwarsu take karewa dukkan misali ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس الله يتي من كل مثل daga kowane irin misali Allah ce sai da muka nusar da mutane abin da ya kamata Allah ya ce shi yasa alqur'ani shine hasken da mutum zai sa a gaba ya rayu rayuwa ingantacciya mutanen da suke rikan wani abu koma bayan Allah Allah ya ce ضرب لكم مثلا من أنفسكم من أكبر كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله يتي ضرب لكم مثلا min anfusikum Allah ya ce gashi Allah ya buga muku wani misali akan kanku da kanku ku bayi Allah ya ce ku auna misalin a kanku Allah ya ce hallakum mimma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa Allah ya ce shin daga cikinku su wane ne suka amince game da abin da damar su ta mallaka na kuyanginsu a kan abin da muka azurta su su zama daidai da daidai da kuyangin a kan abin da muka ba su Allah ya ce a cikinku wane ne ya yarda da haka jama'a muna fahimta wane ne ya yarda da shi da bawansa su daidaita akan dukiyarsa wane ne ya yarda da shi da yaron gidansa su daidaita akan dukiyarsa idan kana da yaron gida wanda yake kula maka da shago ko wanda yake maka wanki ko wanda yake maka guga wai ku daidaita da shi akan dukiyar idan ka ɗauki motar ka ka shiga ka tafi gombe idan ka dawo shi kuma in yana son tafiya jos kawai sai ya ɗauki motar ya tafi Allah ya ce a cikin ku waye yadda da haka idan ka shiga shagonka ka ɗauki dubu hamsin ka yi bukata shi ma yaron in yana bukatan dubu hamsin a shagon ya shiga ya ɗauka Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda su daidaita da yaron gidansa ko bawansa akan abin da na fashi? Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda idan kana da mata biyu yau in kana wancan ɗakin to shi kuma yana tsaye ɗakin Allah ya ce a cikin kuwa ya yarda da haka in ji Allah jama'a akwai ba wanda yadda Allah ya ce to dan me kuke daukan hakkina abinda hakkina ne hurumina ne Allah ya ce ku dauka kuna jingina ma waɗansu na ashe kenan da kai baka so a kishiyance ka ta kowace fiska to kaga bai kamata ka jingina ma Allah wannan abin da baka so ba jama'a mun fahimta to idan ka bi alqur'ani duk abinda da mutum zai rayu a kai. wallahi sai da Allah ya nusar da bayi a kansa ya kuma buga musu misali ta yadda misalin zai iya zama izna gare su Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa laqad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun lallai mun sassadar da bayani Allah yace mun bi bayani bayan bayani mun fayyace bayani akan bayani Allah yace zuwa ga bayi la'allahum yatadhakkarun Allah yace ko za su wasu da abin da muka musu bayani Allah ya sa ya amfane mu to sai Allah yace الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ومما رزقناهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الله يتيم الذين آتيناهم الكتاب للي وأن دمك باسوا للتافي Allah ya ce min qablihi kafin zuwan alqur'ani hum bihi yu'minun Allah ya ce su kam game da sha'anin alqur'ani Allah ya ce sun yi imani ga Allah domin daga cikin waɗanda aka ba mu littafi akwai waɗanda zuwan alqur'ani bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gaskata alqur'ani Allah ce kuma suka yi addini tsakanin su da Allah akwai kuma waɗanda suka turje wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su Allah ya ce akwai wanda suka yi imani da alkurani wa minhum man la yu'minu bihi Allah ya ce daga cikin su akwai wanda suka yi imani da to Allah yana magana magana akan waɗanda suka yi imani da alkur'ani bayan bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce allazina atainahumul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi min qablihi kafin alqur'ani hum bihi yu'minun Allah ya ce ga waɗansu ɓangare daga cikinsu su kan sun yi imani da alƙur'ani wa idza yutla alaihim duk lokacin da aka karanta musu alƙur'ani kalu sukan ce amanna bihi mun dai yi imani da alƙur'ani innahu lahaqqu min rabbina lalle alƙur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin kuma ai mun kasance masu sallama ma alƙur'ani tun kan ma zuwan alƙur'ani domin akwai waɗanda tun lokacin da suka karanta siffofin manzon Allah Allah sallallahu alaihi a cikin littattafansu suka karanta labarin alqur'ani a cikin attaura a cikin linjila da dukkan littattafan da Allah ya saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi to sun yi imani da shi sun gaskata kuma sun zauna a shirye duk ran da manzon Allah ya bayyana duk ran da alqur'ani ya sauka da su yi imani su bi Allah to Allah ya ce wa idza yutla alaihim idan an zo ana karanta musu alqur'ani kalu sukan ce amanna bihi mun yi imani da alqur'ani innahu haqqu min rabbina lalle alqur'ani gaskiya ne daga ubangijin ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin ai mu tun kan ma alqur'anin ya sauko mun riga mun yi imani da alqur'ani Allahu akbar daga cikin irin waɗannan bayin Allah waɗanda suka yi addini suka riƙe littafin da Allah ya saukar musu kuma a bisa bisharar da Allah ya musu a cikin littafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai bayyana kuma lokacin da manzon Allah ya bayyana suka zo suka rungumi alkur'ani suka yi biyayya wa manzon Allah Allah ya ce waɗannan mutane sun gaskata Allah sun gaskata alkawarin da Allah ya musu Allah shi ma ya gaskata sha'anin waɗannan mutane eh wa idza sami'u ma unzila ila rasuli ترى أعينهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun ji abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaka ga fada a zaune yana kuka ana fara karanta alqur'ani Allah ya ce wa idza sami'u ila ma unzila ila rasul duk lokacin da suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tara a ayyunahum tafidu min jami mimma arafu min al-haqi Allah ya sai kaga idon su yana zubar da kwalla saboda abin da suka sani na gaskiya yaquluna suna cewa amanna Allah mun yi rabbana amanna Allah mun yi imani mun gaskata wannan abin da ka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. faktubna ma shahidin Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka ba da shaida annabi Muhammad manzon Allah alkur'ani Allah ce idan sun ji alkur'ani sai su kama kuka saboda sun karanta labarin alkur'ani sun kuma ji alkur'ani shine alkur'anin da aka ba su labari a cikin littattafansu wannan manzo shine manzon da aka ba su labari a cikin littafinsu Allah ya samu dace Allah ya ce ula'ika yi utauna ajarafin marrataini to irin waɗannan wadda suka rike littattafansu da gaskiya kuma suka zo suka rike alkur'ani tsakaninsu da Allah Allah yake yi utauna ajarafin marrataini to su za a ba su sakamakon su ninki biyu ne a ranar alkiyama za a ba su sakamako na riƙe littafin su da Allah ya saukar musu kafin alkur'ani da alkur'ani ya zo nan ma suka yi imani Allah ce shi ma da a biya su a ranar alkiyama da a biya su wancan na littafin kuma da a biya nasu na riko da alkur'ani ulaika ajarafin ajrahum ne Allah yace irin waɗannan ana biyan su sakamakon su ninki biyu bima sabaru saboda hakuri da suka yi da jajircewa na rike alkur'ani ka san gaskiya in ta zo daga wajen waninka sai kayi daga suka iya karɓanta, haka ne ko idan gaskiya ta zo daga wajen waninka sai ka daure sai in Allah ya ji kanka tukunna ka iya karɓan gaskiya domin mutane ta'assubanci ya riga ya kama zuciyarsu jama'a mun fahimta idan malami ba malaminsa bane to bai karban gaskiya sai daga bakin malaminsa abinda wani malami ya faɗa ba gaskiya bane sai abinda malaminsa ya faɗa shine kawai gaskiya to gaskiya kuma kaya ce ta Allah jama'a mun fahimta ba na malamin ka bane ba na malami na bane ita gaskiya gaskiya ce ake karbanta don ita gaskiya ce ba ana karbanta don ta wane bane jama'a mun fahimta domin duk inda ka ganta shari'a ne a tattare da ita Allah ya samu dace Allah ya ce ulaika yu'tauna yu'tauna ajrahum marratayn waɗannan mutane ana ba su sakamakon su ninki bi inji Allah bima sabaru saboda hakurin da suka yi na karban gaskiya wa yadra'una bil hasanati sayyi'a Allah ya ce kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ma'ana duk ro duk lokacin da aka yi musu wani abu da ba su ji daɗinsa ba da yake ɗauke da cutarwa a ciki Allah ce idan sun zo martani suna martani ne da kyakkyawa wannan shine karantarwar musulunci ka san a musulunci alkhairi ana saka shi ne da alkhairi to a musulunci sharri ma da alkhairi ake saka shi abinda kawai Allah bai yarda ga mu'mini ya karɓa ba shine kaskanci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda mu'mini ya karɓa ba shine kaskanci duk abin da zai kaskantar da kai a musulunci laifi ne ka karɓi wannan kaskancin jama'a mun fahimta amma da haƙuri da kau da kai da nuna karamci wannan duk sifa ce ta bayin Allah mutanen kirki da wannan malamai suka ce idan mutum ya cuce ka ko ya zalunce ka sai ya zo ya roƙe ka ce don Allah ka yi haƙuri ka yafe mu suka ce ka yi haƙuri ka yafe mishi idan mutum ya cuce ka ko ya maka ba daidai ba sai kaga baya iya zama a inda kake zama yana jin nauyin ka kenan to ka yi haƙuri ka yafe mishi idan mutum ya cutar da kai kuma kaga yana raba hanya da kai duk inda ka biyo shi kuma sai ya sha kwana to babi ne na karanci ka yafe mishi abinda ba a so ka kau da kai akai shine in mutum ya cuce ka kuma yazo zai bude maka ido to nan kuma babu afuwa jama'a mun fahimta eh in mutum ya cuce ka kuma zai bude maka ido to nan kuma kaskanci ne ka bashi walakanta kanka ne ka bashi domin mu'mini bai daukan kaskanci Allah ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkudewa da kyakkyawa idan an musu mummuna wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yace kuma daga abin da muka azurta su da shi Allah yace suna infaki ma'ana suna taimakawa suna taimakawa ma addinin Allah suna taimakawa bayin Allah walladina idza sami'u lagwa Allah yace kuma waɗannan bayi su ne waɗanda idan sun ji yashashiyar magana maganar banza maganar da bata dace ba irin maganar yan tasha ita ce ake ce mata lagawu wadda ba ta da tsari ba ta da ma'auni babu sanin ya kamata kira ne kawai wani in zai kira wani da ashar zai kira shi to wannan akwai rashin sanin ya kamata a ciki jama'a mun fahimta wayan su gayu ne suna aikin kwalbati lokacin da ake wannan aikin kwalbatin ina zaune a gefen kwalbatin sai wani yazo yana kiran ɗayan shi ɗayan sunansa wadda ake kiransa zama da hankali sai mata eh, wai zama da hankali sai mata kaga wannan ya yadda shi dan shaye-shaye ne na ƙarshe eh wasan namiji bai zama da hankali namiji kan shi ne mai hankali sai dai dan iska kawai eh Allah ya samu dace Allah ya samu dace wallabi ne idan sami lagawa Allah ce kuma waɗannan bayin Allah nagartattu idan sun ji wata yashashiyar magana a arabu an sai su kauda kai ga barin wannan yashashiyar maganar mutumin kirki bai taɓa zama mutumin kirki ba har sai ya zam yana kauda kai daga dukkan abin da bai da amfani a duniyarsa ko a jama'a mun fahimta duk abin da ya shafi shashanci abin da ya shafi shagala abin da ya shafi rashin kima da rashin mutunci to mu'mini yana daga cikin sifarsa kaurace ma irin waɗannan abubuwa a suratul mu'minina Allah ke ta wallazina hum anil lagwi mu'ridun daga cikin sifar mu'mini Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'riduna waɗanda su ne game da lagawu duk inda suka ji wani shiririta da shashanci Allah ya ce kaucewa suke yi bijirewa suke yi Allah ya ce ba sa zama daga wajen والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور الله يكي باين الله نقري باسا شيدا زور وإذا مروا باللغو مروا كراما كما دلوك تند داسو وچي أئند أكي لغو الله يكي سنا وچي واني a cikin mutunci da mutunta kansu ma'ana ba su tsayawa a irin waɗannan wurare balle ya taba musu mutuncinsu ko kuma ya taba musu kimarsu da mu'amalarsu a wajen mutane jama'a mun fahimta duk wani waje da ka san ba waje ne da ya dace a ce mutumin kirki ya zauna ba kar ka zauna a wajen domin wuri yakan yi na so da irin abin da ake zama a gun idan mutanen banza ne suke zama a wannan gun kai ma ka je kake zama a wannan wajen to abin da ake tattaunawa a gun zai yi na so ya raɓe ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace misalin mutumin da yake zama da mutumin banza da mutumin da yake zama da mutumin kirki annabi yace mai zama da mutumin kirki kamar mai zama da mai sai da turare ne in ji manzon Allah idan da kuɗinka sai ka saya ka barbada sai ku yi kanshi duka a wajen annabi yace in baka da kuɗi ta yiwu ya ɗan dondala maka ka shafe a riganka annabi ya ce ka yi kanshi ka dawo gida da kanshi annabi ya ce ko bai dan san maka ba inda dai kana tare da shi za ka dinga jin kanshi ma'ana shi mutumin kirki duk lokacin da ka mu'amalance shi sai wani alkhairi ya yi naso zuwa gare ka annabi ya ce abokantaka da mutumin banza kamar abokantaka ne da makeri nan ne wajen zaman ku inda ake yin kera annabi ya ce ko dai a hura zuga zugi wani gawayi ya tashi ya kona maka rigarka annabi ya ce ko da wani abu bai kona maka rigarka ba za ka fito daga zauren kana warin hayaki in ji manzon Allah haka ne ko baka ba amma dai babu yadda za a yi kawofanta daga nason wani abu daga harkar kirar mai kira ma'ana duk lokacin da kai alaka da mutumin da ba mutumin kirki ba ne to akwai wani abu na nasu na halayensa ko cutarwa tasa da za ta cutar da kai jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa idza sami'ul lagawa idan sun ji lagawu mummunar magana ya sassiyar zance a'radu anhu Allah yace sukan bijire ga barin wannan lagawun wa qalu lana a'maluna sukan ce wa masu lagawu aikin mu shine irin namu wa lakum a'malukum kuma aikin ku irin naku ne da ya dace da ku salamun alaikum ku je ku yi kayan ku a gefe la nabata gil jahilin mu ba mu bukatan jahilai a cikin hidimar mu domin ba wanda ke shiga harkar lahawu lagawu in ba jahili ba zama mun fahimta jahilci ke kawo shi ka zauna ka yi lissafi menene amfaninsa a duniya menene amfaninsa a lahira yana da amfani ka je ka dirasa kallon kwallo mai amfaninsa don Allah kama kan ka lissafi menene amfaninsa a duniya menene amfaninsa ranar alkiyama bai da amfani laisa lahu da'watun fid dunya la fil akhirah bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira banda wadda bai da manufa a rayuwarsa wallahi babu wadda zai jarabtu da wannan shiririta amma duk wadda yake da manufa a rayuwa yake so ya gina manufarsa jama'a ko da manufar manufar duniya ce wallahi ba zai shagaltar da kansa da wannan aikin banzan ba haka ne ko ba haka bane haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa kalu sai su ce ma waɗanda suke irin waɗannan shiririta lana a amaluna ayyukan mu na gare mu ma'ana aikinmu mu shine irin aikin da muke yi walakum a amalukum kuma irin wannan aiki na shashanci aiki ne da ta shafe ku ma'ana ku kuka iya wannan aikin mu ba mu iya ba salamun alaikum ma'ana ku je can ku yi kayan ku la nabata gil jahilin mu ba mu bukatan jahilai da kusuma ba mu bukatan jahilai a cikin hidimar mu Allah ya samu dace to sai Allah ya ce Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ba za ka iya shiryar da wadda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi yake shiryar da wadda yake so Allah ya shirye da mu shiriya tana hannun Allah ne shirya sha'ani ne na Allah Allah shi ke shiryar da wadda yake so bisa rahama da jin kai irin nashi shi ke batar da wadda yake so bisa adalci irin na Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wadda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shirye da wanda ke so wa a'alamu a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin wane ne mafi zama akan doron shari'a daga cikin bayi wannan sha'ani ne na Allah malaman tafsirin alqur'ani sun daidaita cewa wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da annabi ya ƙaunace shi ƙauna irin ta ɗabi'a yake son sa kamar baffan. zamansu irin yadda ya so shi irin yadda mu'amalar su ta kasance kai ƙarshe an taɓa ɗaga wa musulmai kafa a cikin garin maka alfarmar abu talib saboda ka annabi ya nace ya yi iya ƙoƙarinsa abu talibin ya musulunta Allah ya ce ai sha'anin shari'a a hannuna yake lokacin da abu talib ya zo dab da mutuwa domin a wannan waje wani daga cikin malamin tafsiri yace shi kadai ne ma aka mishi wannan alfarman domin ka'idar Allah lokacin da mutuwa ta sauko to ba a daga kafa a kofan tuba a daidai wannan lokacin annabi yace lamma hadara aba talibin alwafa lokacin da mutuwa ta halarto ma abu talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shigo ya zo ya samu abu talib ya samu abu jahalin a gefe ga sunan dai wa'annan miyagun mutanen da suka ɗauki ɗawainiyan sadduwa addinin Allah ga su a gangare shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo ya ce mishi bafa. ka ce la ilaha illallah ko wannan kalmar in samu na riƙe idan na isa filin alƙiyama na ce kai ma ka taɓa faɗa a barka ka wuce abu jalin sai ce mishi yanzu za ka bar addinin abdulmuttalib za ka bar addinin iyaye da kakanni sai ya juya ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ya kalli waɗannan miyagun sai ya ce mishi Muhammadu na kai hakuri zan mutu akan addinin babana sai ya shura ya mutu manzan Allah ya ji zafin rashin musuluntan babbansa Allah sai ya saukar mishi da cewa innaka la tahdi man ababta ba kai ne zaka iya shirye da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha lalle Allah shi yake shirar da wanda yake so laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man yasha Allah ce shiriya ba ta hannunka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya sha'ani ne na Allah wa ma kana li nafsin an illa bi idhnillah ba wata rai da za ta yi imani in ba da izinin Allah ba walau sha Allahu la jama'ahum alal huda inda Allah ya so Allah ce da na haɗa bayi akan shiriya walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ce ai inda na so da dukkan mutanen da suke bayan ƙasa Allah ce da kowa na bashi shari'a kowa da kowa Allah ce da ya shiryu walau shi ina na ataina kullu nafsin hudaha Allah ce idan da mun so da mun shiryar da kowa da kowa dukkan waɗannan nassosi ne da suke tabbatar da cewa shiriya sha'ani ne na Allah saboda haka bayi mu doge mu dage da ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da mu akan shiriya ya tabbatar da mu akan sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce يجبان إليه ثمرات كل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا الله أكبر الله أكبر نحن الوارثين الله يتي وقالوا kafiran makka suka ce inna Ilhuda huda ma'aka muhammadu kai hakuri idan har muka bi wannan shiriyar da ka zo da shi tare da kai ma'ana mu ma muka zo muka karbi musulunci muka ce mu yi tafiyar imanin nan gaba daya tare da kai nutakaffaf min ardina za a ciccisge mu a cikin kasar mu za a ciccisge mu a bakin ayyukanmu za a ciccisge mu a shagunanmu za a fidda mu daga cikin gidajenmu nutakaffaf min ardina Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce ashe ba mu mallaka musu harami amintacce ba in ji Allah yujba ilaihi samaratu kulli shay'in ana jawo musu dukkan ƴaƴan itatuwa daga dukkan dangin tsirrai rizqan min ladunna Allah ya ce arziki daga wajen mu walakin na asarahum la ya'lamun Allah ya ce sai dai mafi yawan mutane Allah ya ce su ne ba san haka ba jama'a mun fahimci aya kafiran makka suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi in nattabi ilhuda ma'aka idan mun ce za bi wannan shiriyar tare da kai muka ce za mu bi alkur'ani za bi sunnonin da ka zo da su nuta kattaf min arzina to za a cisje mu a cikin ƙasar nan ma'ana za a walakanta mu za a tozarta mu za mu shiga cikin kunci da halin kakani kai ba kun ji su ba kenan maslahar su ita ce ta hana su karɓi musulunci jama'a mun fahimta maslahar su ita ce ta hana su karbi musulunci Allah sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi sallam to ka gaya musu awalam numakkin lahum haraman amina Allah ya ce shin ba mu mallaka musu muka ba su gindin zama a cikin harami amintacce ba Allah ya ce ai mun zaunar da su a makka ba su bi mu ba gari ne da yake harami ne Allah ya amintar da duk wanda yake cikinsa ma mun fahimta ba a su manzon Allah ya ce ba a taɓa samun wani ko wasu da suka iya zuwa suka yaƙi makka suka ci nasara ba annabi ya ce kuma ba za a yaƙi makka nan gaba a ci nasara ba annabi ya ce ni ma da na yi fatu makka waɗansu awowi Allah ya bani ya ce in yi sauri in gama kai farmaki na a cikin wannan lokacin kuma yadda annabi ya samu fatu makka ma ai ba a zub da jinin kowa ba jama'a mun fahimta annabi ya ce kuma ba za ta taɓa halatta ma wani a bayana ba har abada in ji manzon Allah Allah ya ce to ba ku bi ni ba ba ku bi alƙur'ani ba ba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce muka ajiye ku a makka muka tsare muku jininku wa yutakaffafu nasu min haulihim gashi duk ƙasashen da suke kewaye da ku duk garuruwan da suke kewaye da ku ana kai farmaki ana karkashe ku Allah ya ce to ku ba ku tunani me yasa ba a shigowa makka a kawo muku hari jama'a mun fahimta Allah ya ce ba ku bi ni ba ba ku bi manzon ba mun tsare muku jinin ku. mun ajiye ku a cikin harami amintacce yujba ilaihi samaratu kulli shay'in sannan ana dawo muku abinci nau'in ƴaƴan itatuwa Allah ya ce daga kowane irin dan ice ko ina yake a duniya Allah ya ce ana dawo shi ana kawo muku makka ku kasar ku ba a muku ruwa ruwanku bai kai ku shuka masara ba ruwanku bai kai ku shuka abin da za ku ci ba amma duk abinda ake nomawa a duniya a garinku kun fi garin da ake nomawa wadatansa Allah ya ce to ba ku tunani ne jama'a kuna kuna fahimta ko ku ba ku da ruwa wani lokaci sau biyu ake ruwan kuma sai baɗi za ka je kai haro a wannan ruwan wani lokaci an yi ruwa da yawa a yi sau uku a daminan shi kenan an gama ruwan kenan amma duk abin da kake nema na ci a wadace sai ka je can ka samu Allah ce alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum Allah ce yunwa dai kan yunwa Allah ce na amintar da ku babu yunwa in ka je sai dai kai wata fafutukan wani abu amma dai ba yunwa ba kuma ba a ruwa a wajen Allah ya ce to ku da na ajiye ku a harami amintacce ba a zub da jininku wajenku ba a ruwa nake tuttuɗo muku abinci daga waɗansu wurare Allah ya ce ya zo ku wadata da shi rizkan ladunna rin arziki daga wajenmu don mu wadata ku Allah ya ce sannan kuma ku ce yanzu in ku bi Qur'ani kun bi hadisi za a raba ku da abincinku jama'a kuna fahimta hatta yanzu akwai mutane da yawa da wannan aƙidan ta zama tunaninsu wai kana karɓar cin hanci Allah ya rufa maka asiri wai za ka bar karɓar cin hancin ne sai kaga kuma kamar abubuwan ba za su kai ba ana samun wannan tunanin ko ba samu ana samu kai da kace tuwa-tuwa ma Allah ya baka abinci wai yanzu kuma za ka bar tuwa-tuwan wai sai ka ce to kuma yaya danyi zama kun fahimta wai kana saba mishi ma ya rike ka balle kuma da ka bi shi wannan shine martanin da Allah ya ce manzon Allah kai musu wallahi tallahi babu hanyar da zaka samu rufin asiri a cikin aminci na rantse da Allah sai ka tsarkake abincinka sai ka tsarkake abincinka ita dukiya rayuwa babban sinadarin da take bukata albarka jama'a kun fahimta abinda rayuwa da dukiya take bukata albarka wannan calculation din har yanzu masu neman kuɗi sun gagara bambanci menene bambancin kuɗi mai albarka da maras albarka jama'a mun fahimta suna ganin idan kuɗin ya zo kawai to albarka ya zo inda wannan shine kuɗi mai albarka da ƙaru ne ya yi albarka jama'a mun fahimta ka yi ƙoƙari rayuwarka ta yi albarka rayuwa har abada ba za ta yi albarka ba har sai ka tsarkake abincin da za ka ci ka san rayuwa in ba ta yi albarka ba to sai dai a taimaka maka ko bayan mutuwanka da sa sunanka a kwalta in dai ba a so aminta da kai kun fahimta amma in rayuwarka ta yi albarka garin kuma wallahi sunanka sai garin ya ci alfarman sunanka in an ce kai dan garin ne sai garin ya ƙara kima jama'a mun gani amma wallahi in baka da albarka sai dai su a hada da su kwalta haka ne da su titi da su close close ana sa sunanka kuma eh wallahi yanzu ku saurara akwai wadda za a gina makaranta ko a gina stadium ko a yi kwalta a sa sunansa sai ka samu wai kwaltan ita ce take sa a tina da shi yanzu idan aka yi makaranta sai aka sa makarantar mala abbakar mahmud gumi kai kana jin sunan kasan sunan gumin ne ke kara wa makarantar daraja ba makarantar ta kara wa sunan gumi daraja ba haka ne ko baka ba yanzu aka sa makaranta malam ja'far mahmud adam makarantar ne tace kara wa ja'far daraja ko ja'far ke kara wa makarantar daraja <laughs> to rayuwa mai albarka kenan kun gane misali ka yi rayuwa rayuwa ta yi albarka dan uwanka ma in aka ce dan uwanka ne sai ya ƙara daraja shi ma in ya ce shi dan uwanka ne sai ya ƙara daraja jama'a mun fahimta kar ka yadda ka zo ka yi mutuwar Allah sarki Allah ya ce to ni na riƙe ku a to yanzu dai ga muna a kasan nan ba Allah ake bi ba ya ba mu fetur to yanzu dan Allah inda abishi muka san iya abin da zai ba mu ba fa shi ake riba ya bada fetur kyauta duk rigiman nan da ake ta rikici da yan cire subsidy da waɗanda ba su a cire subsidy duk rigiman nan fa da ake yi shi fa wanda ya bada fetur din kyauta ya bayar ba a bashi komai ko a cikin budget ana ware na manzon Allah eh ba a warewa to shi kyauta ya bayar to sai aka ce kuma to yanzu da a bi shi a ƙasan za a samu kari ko ba na a samu ba a samu ka yarda da haka ita ce aqidar musulunci cewa bin Allah shi ke kawo rufin asiri Allah ya ce ma ahlul kitabi walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah yace wallahi yahudu da nasara inda sun bi at-taura sau da kafa inda sun bi linjila sau da kafa suka zo suka bi alqur'ani sau da kafa la'akalu min fawqihim Allah ce da sun ci arziki ta saman su wa min tahti arjulihim da sun ci arziki ta kasan kafan su jama'a mun fahimta walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah yace duk waɗannan alƙariyu da muka halakar inda sun bi Allah sun kiyaye tsoron Allah la akalu min fawqihim Allah yace la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah yace wallahi da mun buɗe musu arzikin sama da na ƙasa mu ba har yanzu arzikin ƙasan tukunna muke ci Allah yace to da kun ci na sama jama'a mun fahimta haka ne saboda haka bin Allah shi ce samar da kwanciyar hankali da albarkar rayuwa da kuma samun biyan bukata amma mutane sun ɗauka sai an yi rashin gaskiya bukata ta biya ita kuma rashin gaskiya daɗa buɗe ƙofar matsaloli take yi wa mutane jama'a mun fahimta Allah ya bamu rayuwa mai albarka kuma ya bamu dukiya mai albarka Allah ya ce wa kam ahlakana min qaryatin Allah ya ce alƙarya nawa muka halakar kafin waɗannan mutane ta ma'ishataha da suka yi butulci marayuwar da muka ba su inji Allah mun wadata su Allah ya ce mun ɗaukaka su Allah ya ce sai suka yi butulci fa tilka masakinukum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ya ce to ai ga can gidajen su tunda muka halakar da su Allah ya ce ba a sake zama a gun ba Allah ya ce sai waɗanda suke ɗan wucewa ta bakin gidajen wa kunna na hannun warisin Allah ce don mu ne magada e in ka mutu Allah ta zanga gaji kayan na inna na hannu na risul arda wa man alaiha Allah haka ne kowa zai mutu ya bar ma Allah kayansa kowa zai mutu ya bar ma Allah kayansa Allah ya ce to in ku kuna ganin abinda na baku bai muku ba har zai sa ba za ku bi mu ba Allah ya ce to ku sani abinda kuke da shi na ni'iman zai iya subcewa inji Allah zai iya subcewa a hannunku wa kam a halakana min karyatin Allah ya ce ku tuna alƙarya nawa nawa muka halakar inji Allah babirat hawa wanda suka yi butulci ma irin rayuwar da muka basu fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim Allah ya ce ai gatan gidajen su je ku gani mana babu wanda suka sake zama a cikin gidajen bayan mun halakar da su illa qalilan sai waɗanda kawai ke dan wucewa a cikin gidajen wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce mu ne masu gado saboda haka duk abin da muka halakar mu muke gadan kayan mu gidan Allah ta har yanzu ba mu sa waɗansu sun zauna a cikin su ba ga kayan mu nan sun bar mana sun bar mana na adawa Allah ce gashi nan sun bar mana na samudawa gashi nan sun bar mana mutanen annabi lut Allah ce ga nan kayan mu sun bar mana wai abinda Allah ke isar maka anan shine idan ka ce zaka yi butulci ma Allah akan bin sa saboda ni'imar da ya ni'imtar da kai Allah ya ce akwai ire-irenka da muka suftar da wannan ni'imar a hannunsu Allah ya ce muka gaje kayanmu ba tare da mun mayar musu da wannan abin ba jama'a muna fahimta saboda haka biyayya ma Allah shi ke tabbatar da ni'ima ta tabbata a hannun mutum biyayya wa Allah shi ke tabbatar wa ƙasa da al'umma tabbatacciyar ni'ima waɗanda za su amfana biyayya ma Allah shi ke tabbatar da kowace ni'ima a rayuwar ɗan adam duk lokacin da mutum Allah ya mishi wata ni'ima yace zai yi ma Allah butulci ta hanyar saba ma Allah to akwai wani abu da zai biyo baya wadda ba zai mishi daɗi ba in mun fahimta Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا أستعمل مثالي وقلت هو القصد على الألم والذي تبقى فرقنا سوى وتجدي يتجدي إن كاتشي أولاً لا تأولي لا تأولي شيء لو كنت أو الإيمان أو التكليف المتأخير الذين أنتم سوى كذا كشي أولي شيء مثل أولي dukansu biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu albarka da wadda suka shirya da matar da ita matar da aka shirya da ita annabi ya ce kai idan wani ne ma aka yi amfani da shi a tsakiya ka san akwai wadda idan aka yi shika ukun ko shi kuma za a haɗa baki da shi ya je ya aure ta don ya sake wa mai matan ta dawo ta aure shi haka ne ko shi ma manzon Allah ya ce Allah ya tsine mishi albarka wannan wannan kamar watan ana kewaye Allah ne kamar ana so a yi dabara ne ma Allah jama'a mun fahimta saboda ka mummunan abu ne laifi ne babba a musulunci saboda ka idan da akwai shari'a na musulunci sai a kama su a musu ta'aziri mai tsanani da ita da shi sannan laifi ne a musulunci ba fa a kashe auren ka zo ka aure ta ba ba a kashe auren ba kawai ka yi wata alaka da matar wani da sunan kana son ta manzon Allah ce ba za ka gama da duniya lafiya ba don babu cin amana mafi muni da zaka ma mutum a duniya kamar ka nemi matarsa ka nemi matarsa ya fi sauƙi a babin mutunci ka je ka kona dukiyarsa duka babu cin mutunci na ƙarshe a duniya da zaka yi wa mutum kamar ka je ka nemi matarsa haka ne ko ba haka ba kai a musulunci ba matar aure ba idan kawai aka yi ingejin cewa wani za a bashi wacce laifi ne a musulunci ka je ka neme ta ko ka mata magana ka nuna mata kana son ta ba a daura auren ba ba a bada sadaki ba bai kai kaya ba amma dai itan an yi alkawarin za a aurar mishi da ita sun daidaita kewa kike so ta ce wani ne to a daidai lokacin da ta fidda wanan idan ka je ka neme ta ka shiga fushin Allah ba a bada sadaki ba ba a kai kaya ba ba a yi aure ba to ina kuma tana cikin gidan mijinta to wani la'anan nan zinansa ma da matan aure yake saboda haka mugun abu ne a musulunci nema akan nema sabon Allah ne ba aure ba nema yana nema kawai an mishi alkawarin da a bashi yarinyar sun karkata da yarinyar cewa sun daidaita yana son ta tana son shi yanzu ana jiran lokaci ya cika a ɗaura aure ko ba sadaki ba komai kai idan ka je ka neme ta ka saɓi Allah za ka faɗa fushin Allah to bare kuma an ɗaura mata aure a kanta ka yi magana da matar aure har ku yi alkawari za ka aure ta Allah ya sauwaki waɗansu in ka dubi irin wannan kawai rashin rabo ke sa mutum ya haka rashin rabo ne rashin rabo ne Allah ya sauwaki wannan kuma ya cewa wani ne hukuncin tuban mutumin da ya bar zina alhali sai ya kama da ɗan gaba kafin wani kuma shi ma tuba da za ya gaba eh muna mishi fatan Allah ya fi shi eh ba shi kenan ba tuba kan an fi so ka tuba yawwa <laughs> to ba za mu ce ya za mu ce ba za karbi tubansa ba wannan tuba tsakanin bawa ne da Allah ko haka Allah zai iya karban sa mu mu muna taya shi roƙon Allah ya yafe mishi Allah ya karbi tuban sa Allah ya sa kan din ta zama mai shahada a <laughs> ya kai dariya <laughs> wanda bai tambaya ba cewa yake wai ya ji wadan suna cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmai wai to ne gaskiyar magana gaskiyar magana bukari ya rawaito hadisi ingantacce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace iyayena suna wuta kalas hadisin yana cikin bukari wannan shine gaskiyar magana bayan wannan duk abin da ka dauka bata ne ya kai eh wannan ba to za a me yasa ba za raba ba wannan kuskure ne me zai sa a jinkirta su yi kokari kafin lokacin fidda kan a raba gado kawai gado a ba a jinkirin gado abu biyu ke kawo jinkirin gado ko dai ka samu jahilci ya yi katutu ta yadda wai kowa na tsoron ya ce araba kar a ce yana da son duniya ko bai damu da wanda ya mutu ba ko kuma ka samu akwai azzalumai a ciki da suke zo su cuci waɗansu a ciki daga lokacin da mutum ya mutu abu na farko da ake yi sai a duba wasiyar da ya yi idan aka duba wasiya sai a duba bashi da ake bin sa idan an je an bisne shi an dawo a zo a raba gado wannan shine kawai abin da musulunci ce wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu wannan ko dai jahilci ko kuma zalunci hana mutum ne ya amfani abin da Allah ya mallaka mishi saboda ku raba musu kayansu kowa a bashi kayansa kuma Allah ne ya raba gadon nan da kansa a cikin alkur'ani saboda haka abin da ya kamata su raba gado su ji tsoron Allah kuma ƴan uwa ina amfani da wannan dama ina mana nasiya mu sani cewa addinin musuluncin mu ba zai zama tabbatacce abun Allah ba sai mun yarda cewa muna karɓan sako ne daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zo a yi mana mutuwa mu je mu yi ta jinkirin rabon gado har wani ya cuci wani ana haka ko ba haka ana haka sau da yawa hakkin waɗansu ya salwanta ta irin wannan jinkirin saboda haka a ji tsoron Allah a raba gado yadda Allah ya ce a ba mu kowa hakkinsa mimma kalla minhu aw kafur dan kadan ne ko mai yawa inji Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta